يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau na ranar 21 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1444 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 17 ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a na babban malami muhammad ibn salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na tara mu tafi zuwa shafi na goma daidai gabar ƙarshe a shafi na tara da malam yake cewa ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض kuma muna ba da gaskiya da cewa mulkin sammai da ƙasa na Allah ne ya kuma ya sha yana halittar abin da ya so halitta ya habu liman ya sha'u inasa yana baiwa wanda ya so daga cikin bayinsa ‘ya'ya mata wa ya habu liman ya sha'ud zukur kuma yana baiwa wanda ya so daga cikin bayinsa ‘ya'ya maza auyu yi zawujahun zukurana auyu yi zawujahun zukuranan wa inasa ko kuma ya haɗa musu maza da mata wa ya man a aqima kuma yana sa wanda ya so daga cikin bayinsa ya zama bakarara baya haihuwa innahu alimun qadir haƙiƙa shi cikakken masani ne mai cikakken iko akan kowa da komai wa nu'minu bi annahu laysa kamithlihi shay kuma muna ba da gaskiya da cewa babu abin da ya kama da shi wahuwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani lahu maqalidu samawati wal ard mabudan taskar sammai da ƙasa nasa ne shi yake mulkin sa zutsu rizqa liman yasha yana malala arziki ga wanda ya zo ya yalwata masa abin da ya bashi wa ya qadir kuma yana ƙuntata arziki ga wanda ya so ya bashi ba mai yawa ba innahu bi kulli shay'in alim haƙiƙa shi Allah cikakken masani ne da komai waɗannan bayanai na malam da suka kunshi ayoyi na alkur'ani masu bayanin wani sashi na aƙidun da ƙudiri na ahalus sunna wal jama'a su ne bayanan da za mu yi a karatunmu ne malam ya fara da buɗe karatunsa da cewa wa nu'minu bi anna lahu mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha kuma muna ba da gaskiya da cewa mulkin sammai da ƙasa na Allah ne sammai da ƙasa Allah ne yake da mulkin yana halittar abin da ya so abin da ake nufi da wannan gaba ta wannan aya mu mabiya sunnar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da muke kan abinda da sahabbansa da shi suke kai muna tabbatar da cewar Allah maɗaukaki shine ma'abocin umarni da sarauta a sammai da ƙasa shi ya isa ya sa ya hana shi yake da iko da mulki da kowa da komai Allah na da iko cikakken iko akan abin da ya shafi tafiyar da al'amarin sammai da ƙasa yana fara abin da ya so fara a ciki ya samar da abin da ya so samarwa a sammai da ƙasa yana daga cikin haka Allah subhanahu wata'ala ya baiwa wanda ya so daga cikin bayinsa ƴaƴaye mata ya zama ka ga mutum duk ƴaƴan da yake haifa mata ne zalla har ma matarsa ana kiranta da uwar mata shi ma ana kiransa da uban mata saboda duka 'ya'yansu mata ne har wayo daga cikin iko na Allah dangane da sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu da tafiyar da al'amuransu wasu daga cikin bayansa ‘ya'ya maza zaryan yake ba su sai ga mutum 'ya'yansa duka zalla maza ne babu mace a ciki ko da ratsi kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya so wasu kuma sai kaga ya hada musu maza da mata suna da 'ya'ya mata kaza 'ya'ya maza kaza to Allah subhanahu wata'ala shi ya ga dama yake yin haka saboda duka bayinsa ne mulkinsa ne kuma yana sanya wanda ya so daga cikin bayinsa ya zama baya haihuwa kwata-kwata shi bai da namijin bai da mace ana samun bakarara a maza ana samu a mata ana samun namijin da baya haihuwa ana samun macen da ba ta haihuwa ba yadda allah bai iya ba daga cikin alamomi da ake gane namijin da baya haihuwa idan maniyinsa ya zuba da za ka wato anin taɓa shi za ka ji ba shi da sheƙi ba shi da wato laushi a hannu yanayinsa yanayin kamar ka ce ruwan zartsi da koya ya taba kumfa za ka ga wato anin ba za ta yi kumfar ba za ta dasa shi to ka za ga shi su. maniyin namijin da yake haihuwa za ga yana kyalkyali yana sheƙi to alamu na cewar mai haihuwa ne to haka Allah yake ikon in ya so da isar mulkinsa da ikonsa wannan da ike baya haihuwar kwatsam sai a ga kuma maniyin nasa ya sauya ya ci gaba da producing din wanda yake haihuwa saboda ubangijin da yake ba da haihuwar ya so shi da ya haihu fa'alun lima yuri saboda haka wannan aya da malam ya ambato mana a cikin wannan gaba tana bayyana mana cewar Allah subhanahu wata'ala shine yake halittar ƴaƴaye maza ga iyaye shi yake halittar ƴaƴaye mata ga iyaye shi yake halittar 'ya'ya maza da mata ga iyayen da ya so haka kuma shi yake hana wanda ya so ya samu haihuwa to wannan yana daga cikin kudurin ma'abota sunna shi yasa duk sanda wani bawa daga cikin bayi yace da wani ya je zai haihu bayan ba mai haihuwa bane to babu ko shakka mabiyin sunna ba zai gamsu da wannan magana dan ya san cewa Allah ne ya kadaita da haka da haka irin waƙen da iga bata daga wani mawaki Allah ya yafe shi kafin rasuwarsa yake cewa ya zana takwas ya kwashe tara ya ce mata ɗana nan namiji ko? bayan shi ba Allah ba ne ya zai zana tara ya kwashe takwas ko ya zana takwas ya kwashe tara kuma har